يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sa رشاء أكبوت شدا يقرأ تدبو ga الدهي shida shekara ta dubu biyu wacce ta daidai da ranar sha biyar da watan takwas watan sha'aban a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatun mu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malamin mu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na ɗari biyu da hamsin sakin layi na ƙarshe mala yake cewa wa qad mana sulhu aiba kuma dai sulhul hudaybiya ya ƙunshi. an tura alharba an tura alharbu za a ajiye yaƙi a jingine shi a saurara da yin sa tsawon shekara goma. Ya manufi hannas mutane su sami kwanciyar hankali da aminci a cikin waɗannan shekaru goma. Wa kufin nasu ba'aduhum an ba'ad, sannan mutane su kame su daga farma sashi. ومن أحب أن يدخل في عصر محمد وعهده دخل فيه wanda ya so ya shiga ƙarƙashin alƙawarin annabi Muhammad ina da halicci Allah tabbata a gare shi da wato ainihin yarjejeniyarsa to sai shiga ƙarƙashin haka ce shi na ɓangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن أحب أن يدخل في أصل قريش وعهدهم وأن كما ya يشتغل قشم واسوه kulla alkawarin ƙurayshawa da yarjejeniyarsu dakala fihi sai shiga ƙarƙashin tasu yarjejeniyar ce na ɓangaren. Faƙalar kuza'a sai ƙabilar kuza'a suka ce na hannu ma'a akari Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ahlihi. Mu muna ɓangaren wato yarjejeniya da kulla alkawari na manzon Allah tira da amincin Allah su bada a gare shi. Wa qalat Banu Bakar kabilan banu kuma suka ce nahnu fi aqdi quraish wa ahdihim mu kuma muna bangaren wato alƙawarin quraishawa da yarjejeniyarsu ولقد تذمر المسلمون من sulhi? الصلح حقيقة مسلمين sun yi fushi matuƙar fushi daga wannan sulhu da aka kulla wa ghadibu daga wato anin yi fushi ransu ya ƙaci. lima hasala bihi min ijhadin bil muslimin saboda abin da ya faru a sulhun na tsananta cutarwa ga al'ummar musulmi wa asibu ta kai rai da bakin ciki an ya'udu walam yadkhulul haram cewar za su koma garin Madina ba tare da sun shiga wato masallacin Makka mai alfarma ba. Wa qad ja'u qasidina la alhali kuma sun zo da nufin za su ziyarci wannan ɗaki su zagaya shi fi ɗawafinsa. Fakat kana a shadduhum ghadaban ya kasance wanda ya fi kowa tsananin fushi a cikinsu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Shine Umar ɗan Khattab Allah maɗaukaki ya da shi. Za a ga an sa anhu ɗin kafin ta'ala radiyallahu ta'ala anhu. يقول رضي الله عنه تعالى كما سبق كما بيان بياني جدبات ولكنه رضي الله عنه تعالى عنه نما يدشي أمر ألا مدوكي يدشي إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة bibiya da koma yi iwa manzan Allah tsira da halittar Allah su tabbata gare shi ya kasance liyaqifa ala al-hikmati min qabul hadhihi shurut al-ja'ira yayi ne dan ya samu matsaya akan hikima da ta sa aka karbi waɗannan sharaɗai watsattin sharaɗai marasa wato dacewa daga bangaren ƙurashawa shi ne ya sa koma manzo sallallahu alaihi dan ya ji me hikimar ta za a karɓi duk abin da suka faɗa wanda ba haka ya kamata a ce sun faɗa ba wa kana yarghabu fi an yakuna sulha idlalan lil mushrikin shi abin da ya so a ce wannan sulhu ya zama dalilin kaskantar mushrikai ne فكانت مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه da haka koma manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi da yayi yayi ne bisa istihadi da gare shi la mukhalafatan ba yayi dan ya saba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qad nadima huwa shi kansa Umar din yayi da na sani wa kullu man kariha sulha min almuslimin haka na dukkan wanda ya kyamaci wannan sulhu na Hudaybiya daga cikin musulmi yayi da na sanin kyamatar da i ala ma hasala minhum dangane da abin da ya faru daga su sahabbai min mukhalafati ra'ayin irtabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam game da saba wa ra'ayin da manzo tira da amincin Allah su gare shi ya yarda da shi ya aminta da shi ma fahimu annahu amrullahi ta'ala yayin da suka fahimci cewa wannan fa abu da manzo umarni ne na Allah madaukaki ba da kansa shi ma fi gaban kansa ba sallamu sai suka yadda wastaslamu suka miƙa wuya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya arifu sidqahu manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ina da masaniyar su. ya san da gaskiya iya gaskiya suke wa wannan abin da suke su so suke da muke addini ba su wargaza shi ba ko kuma saba manzo ba wa husna maqsadihim ko manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san kyakkyawar nufin su wa shiddata ghayratihim ala dinihim da tsananin kishin da suke da shi akan addinin su laqad ja'at al ahdath tatawala ba'da hadha sulh haƙiƙa abubuwa da suka faffaru sun ta biyo bayan juna kamar wato carbi wani na biye da wani bayan gudanar wannan sulhu an ta samu abubuwa sun biyo baya bayyinu waɗanda suke bayyana wato akilu suke karfafar alhikima dalbaliga hikima wacce take ta kai matuƙa wa nata'ida at-tayyiba da kuma wato anin sakamako wanda yake kyakkyawa tsarka al-mubaraka wanda yake da albarka lahu dangane da wannan wato sulhu da aka yi ya kuna kama sammahu Allahu azza wa jalla dan sulhun ya kasance kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya ambace shi da inna fatahna laka fathan mubina hakika mun maka buɗi ya kai annabi Muhammad buɗi wanda yake mabayyani inna awwala nata'ijihi wa azharaha hakika farkon sakamako da aka samu na sulhu da kuma mafi bayyanar sakamakon da aka samu na wannan sulhu na hudaybiya shine iktirafu quraishin tabbatar wa quraishawa ragma antiha bil islami tabbatar wa quraishawa game da musulunci dan dole shine ragma antiha ba dan suna so ba dan ba yadda suka iya sun tabbatar da addinin musulunci wal musulmi da musulmi فهي تطلب Yau, الصلح يوغا na neman a yi sulhu da منزل Allah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa Sallama da musulunci da musulmai wanda suke ganin da ba a isa a ce ma akwai shi ko ina da karfin da zai iya ja da su ba wanda daga cikin wato amsa da sakamakon kyakkyawa da sulhun ya bayar ka yadda kana la'akari da mutum har za ku iya ya sulhu da shi ma wani abu ne in baka ɗauke shi ko ko sulhun ba za a yi بعد ta قالت لا تعترف bi بوجود bayan da ƙuraishawa ba su tabbatar da samuwar musulunci da musulmi ba suna ganin kawai digirgire ne ba wani musulunci ko wasu musulmi da suke da ikon ko ƙarfin da har za su ja da su وهذا في حد ذاتي والنشي كنسا أكن كنسا نصر من الله نصر جلب ألا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتتثبت كما زال ألا سيرا دامتي ألا تثبت غريشي تاع الأمر المسلمين ثم إن قبول قريش بدخول المسلمين إلى الحرم سلم كربر تقول إيشا واسكت na cewar al'ummar musulmi za su shiga cikin wato ainihin haramin makka su kai ga ɗakin Allah zai yi ɗawafi walau ba da amin ko da bayan shekara guda nasrun akhar lil muslimin wata nasara ce daban ga al'ummar mu a yadda za ka zo kai dawafin ɗakin Allah shekara mai zuwa nasara ce bayan da baka san ranar za ce shi, za ka zo kai wa lil mushrikin tarwatsewa ce da bazaba ta ɓangaren su kuma wato alim mushrikai na kanu la yufakkiruna fi ghairi sattihim ahli masjid al-haram wanda da su mushrikai Allah quraishawa ba su da wani tunani sai ne da za su yi hana al'ummar musulmi zuwa ga masallacin Allah mai alfarma Ka'aba to yanzu sun tashi daga wannan tunanin sun yadda za su yi sulhu da su shekara mai zuwa su zo su shiga garin Makka fi dawar wannan nasarar كما أن الصلح قد أتاح كما يد وأن الصلح حقيقة يا شرياوة للمسلمين الأمة المسلمين فرصة وتدامة لنشر دين الإسلام دمية الدين المسلمين قال الزهري رحمه الله تعالى إمام الزهري تكنت بأي ألا مدو فشية تدشية ألا جكت راما فما فتح في الإسلام فتح قبله kafin wannan sulhu na sulhul hudaybiyya ba a samu wani buɗi a cikin musulunci ba kafin sa, ba wani buɗi da ya riga yi sulhul hudaybiyya da aka samu nasara gagaruma a cikinsa kana a'zama minhu wanda za a ce wato ani ya kasance sama da sulhul hudaybiyya kana ba wani abu na buɗi ga musulmi sama da sulhul hudaybiyya kafin sulhul hudaybiya inna ma kana al haitul iltaqa nas hakika ta kai abin da ya wakana a baya yaki ne ya faru a inda mutane suka haɗu suka gwara falamma ma al-hudna yayin da aka samu wato yarjejeniyar tsagaita wuta wa wada'at al-harb awzaraha yaki kuma wato ainihin nafa. aka samu wato tsaiko na yin yaki wa aminan nasu kulluhum gabaki ɗaya mutane kuma suka samu nutsuwa da aminci ba a ba'dha sashin su ga sashi wal taqaw fatafawadu fil hadithi suka hadu suka yi tattauna da musayar ra'ayi wal munaza'a da ja'in ja falam yukallam ahadun fil islam ya'qilu shay'an illa dakhala fihi daga wannan lokaci babu wani mutum da za a yi magana da shi game da musulunci kuma yana hankaltar abin da ake faɗa face sai ya shiga addinin musulunci kuma an ce an ta yaki sai musulmi suka samu damar yaɗa addinin musulunci ba yaƙi tsakaninmu da muna cikin sulhu ana cikin wato yarjejeniyar tsagaita wuta suna haka musulmi suka tattalin addinin musulunci ko ba ta bude ka samu mutum ka ga masa can addini da musulunci da tsarin sa da yadda yake tafe in dai yana da hankali zai ji kuma tsarin ya burge shi bayan da an sa kuma ku haka ba ku isa ku yi haka ba wala qad dakhala fi taynika malam imam zuri ce a waɗancan shekaru guda biyu hakika sun shiga ko ya shiga مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر an sami kwatankwacin mutanen da suke cikin musulunci daga sanda aka yi sulhul hudaybiya an samu kwatankwacin su sun karu a iya shekara amma su kwatanta shekara nawa aka yi a makka shekara nawa aka yi a madina aka zo sulhul hudaybiya a shekara ta nawa aka zo ta shida sai kuma an yi shekara sha uku a makka an yi shekara biyar ka ce ma a madina a ta shidan aka zo aka yi sulhu to a shekara biyu da yin sulhu an samu mutanen da suka shiga addinin musulunci kwatankwacin yawan wanda suka shiga daga shekara sha uku da kuma biyar ɗin da aka yi a madina an gane ko in ka haɗa ga sha uku ga sha biyar an tabbatar shekara sha takwas to iya adadin musulmin da suka musulunta a wannan tsakanin shekara sha takwas a shekara biyu an samu kusan kucin yawan au aksara ce kai koma sama da haka ashe sulhu bai rana ba inna fatahana laka fatahan mubina ko wa kaunu quraishin la taruddu man aada ila al-mushrikeena in hakan kasancewar da aka ce quraishawa ba za su mayar da wanda ya koma cikin su daga ɓangaren musulmi ba in haka ta faru a an sa a cikin yarjejeniya idan wani daga cikin musulmi ya koma gurin shawa a matsayin ya kafirta ba magana a dawo da shi wajen musulmi su za su yi hukuncin ya yi rida a kansa an sa wannan cikin sulhun da aka aka cin aka ta faru ba za a dawo da shi ba fa innahu la asafa ala man taraka dinahu wa rasulahu wa radiya bi shirki wa ahli ai babu wani abin bakin ciki ko ba ko bacin rai ga wanda ya bar addininsa na musulunci ya bar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yarje wa kansa ya tarayya da Allah ya zauna da masiyinta haka abun abin bakin ciki a cikin wannan Allah raka taki gona in ji ba haushi wani hada kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan haka ne ma yasa manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi yace kama fi sahihil imam muslim kamar da yake cikin sahihin littafin imam muslim innahu man dhahaba minna ilayhim hakika wanda ya tafi daga cikin mu al'ummar musulmi zuwa ga su arna fa ab'adahu Allah Allah ya kare mana nesa da shi wa man ja'ana minhum wanda kuma yazo gare mu daga cikin su sun ci a da shi to za mu mai da shi sakai kyakkyawan tsammanin cewar sayyaji alullahu lahu farajan wa makaraja da sannu Allah zai sama masa wato ainihin buɗi da mafita ya kuma sama masa wato ainihin yayiya a halin da ya samu kansa a ciki. Wa amma raddu man ja'a musliman amma batun mai da wanda ya zo wa al'ummar musulmi zuwa ga arna alhali ya zo a yana mai musulunta fa innahu ko رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بالنصر حقيقة شي منزو manzo ne na Allah tira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda ya musu alkawarin cin nasara su waɗanda aka bayar sun ya musu alkawarin samun wato ainihin bodi da kuma wato yariya akan halin da za su samu kansu a ciki hina na li abi jandal a lokacin da yace da abu jandal ya aba jandal kai abu jandal isbir wahtasib kai haƙurin halin da ka samu kanka a ciki ka nemi sakayya da ladan haka a gurin Allah fa inna Allah azza wa jalla ja'ilul laka wa liman ma'aka farajan wa makhraja Allah mai girma da buwaya zai sanya maka mafita da yariya game da abin da ka samu kanka a ciki kai da waɗanda suke tare da kai وقد تجمع هؤلاء المستضعفون waɗannan musulmai da ake ganin su na ba kowa ba sun haɗa kansu sun cure guri guda wasaru yuhaddiduna qawafid ƙuraishin tijariya ya zama suna barazana ga wato ainihin ayari ayarin quraishawa masu zuwa kasuwanci da fatauci hatta qarra al an yursilu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam har da ta kai ga arnan makka quraishawa sun wato shiga cikin takura da har da suka aika wa annabi muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi saƙon cewa ya ƙuluna suna cewa nunashiduhu Allah war rahima lama arsala ilayhi muna hada manzon Allah da Allah da kuma dangantakar da ke tsakaninmu da shi ya aika waɗancan musulmi nasa can kunne ko kuma sun sauta mana a ba su haƙuri abin da suke mana ya isa haka Bana yanzu su suke neman annabi shigo cikin al'amarin wanda suke ganin za su yi nasara akan saboda suna da rauni yanzu sun addabe su suna tare musu wato ayarinsu na fatauci sun zama ɗan tare hanya gare su su suka ce kaskas tafi gurin annabi muhammad sun sun dawo a basu to shi nan ya basu kuma yanzu sun haɗa kansu sun yi ƙarfi sun zama ƙaya kuma kamar a tahu ba huwa amin suka ce yanzu duk wanda ya zo maka amintacce ne a bar shi a can فأرسل nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, wa kanu قريبا من السنتين من الستين أو السبعين رجلا sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aiko da sako zuwa gare su su waɗannan wanda suka yi wasu alin ayari cikin musulman da suka musulunta cewa to a saurarawa ayarin ƙurayshawa a daina kai musu hari ko farmaki a sakan musu mara saboda haka yanzu sun yi ƙarfin da ba magana a zuwa a ƙarfinsu ko ba a bar sun tafi madina ba to ko ba an tafi ba shi ne mala yake cewa sun kasance kusan mutum sittin ko saba'in a ga mutum sittin ko saba'in aka ce sun ja dinga kuma duka ba ba lakwalako ai sai an yi da gaske a kai musu a bar musu walam yastadirra hada sulhu wannan sulhu bai zarce ba wal hudna wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta tsade ba akthara min 18 shahran bata wato ainihin wuce wata goma sha takwas ba thumma laqa batha quraishun sai ga quraishawa sun warware alƙawari hina a'anat khulafa'aha bani bakr inda ta taimaki waɗanda suka mara mata baya lokacin ƙulla sulhu su ne zuriyar ‘ya'yan baka bidda khuza'a a lokacin faɗansu da kuma karawarsu da khuza'a hulafa al-muslimina waɗanda su kuma suka mara wa manzo baya in an yi sulhu wasu sukan ce to mun mara su na ba waɗannan kuma su ce mu kuma muna bayan su wani, to haka haka kamar da muka karanto yanzu to da faɗa ya faru tsakanin wato ainihin khuza'a da banu bakar bukwar shafi suka afkawa wato ainihin khuza'a kun ga sun warware alƙawari tunda mu suna bangaren manzo ba magana a taɓa su ana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta wa bi dalika batalat al mu'ahada daga nan yarjejeniyar tsagaita wuta ta lalace wa kanat sababa hakan sai zama sanadiyya da dalili ba'da dalika bayan faruwar haka fi fatihi makka na manzo ya sun karo garin makka don buɗe shi buɗi na biyu kenan innal khabara kullahu illa alkhaira kai ko kullahu alkhairi baki ɗayansa wal aqibatul hamida da kyakkyawan ƙarshe abin yabo fi ta'atillahi azza wa jalla suna cikin bin Allah mai girma da buwaya wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin biyayya ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi gashi da yadda biyayya maka ga tayi tasiri wa in karihatin nafsu zalika ko da ku zuciya ta kyamata ka a ko me ya kace gashi Allah ya annabi ya ce bi ko zuciyarka tana jin ba daɗi za ka ga nasara a ciki aw ma la ila ghairihi ko da zuciyarka ta karkata zuwa ga wani abu daban da ba shi Allah ya ce ko manzo ce ba fatta ka fa abin da Allah da manzo suka ce aw tahtala siwahu kuma ko da zuciyarka ta kyautata maka wani abin da Allah ya hukunta ko manzo hatta walau kana ijtihadan ko da ko ijtihadi kai da kokarin fahimto abu har husni niyyatin ta kyakkyawan niyya wa sairi maqsadin da kuma wato tsarkar manufa to ka bar abin da yake shi Allah ya hukunta eh, ka bar abin da kake zato ko kuma kake so ko zuciyarka ta karkata zuwa ga abin da Allah ya hukunta kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah inna hada kullahu wannan baki daya يجمعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ya wato faɗar manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ta kunshe shi baki da duk abin da muka faɗo din cewa da alkhairi da kyakkyawan ƙarshe yana cikin gayya ga Allah da manzo su maganar manzo ta dunkule shi ta wato alin kunshe shi wa Umaru yuraji'uhu a daidai lokacin da manzo ke faɗar maganar shi kuma Umar yana sake komawa manzo ke sulhi a lokacin gudanar da sulhu biya. manzo yana cewa inni rasulullah ni fa manzan Allah ne wala a'sihi kuma ba na saba wa Allah wa huwa nasiri kuma shi ne mai taimakona ko shi zai taimake ni wannan kalmar da manzo ya faɗa ta kushi cewar abin da ke wa sahabbai ku fa bi ni in kun bi ni kun bi kun ba Allah domin ni manzon sa ne ko ku bi ni kun ba Allah kuma shi zai taimake ni ya taimake ku an fahimta ko to wannan kalmar da ya faɗa ta kunshi dukkan alkhairi ina cikin bin Allah da manzon sa hikamun wa ahkamun في غزوة الحديبية hikimomi birjik da hukunce-hukunce da suka shafi yakin Hudaybiya. Laqad jama'at hadhihi al-ghazwa لقد جمعت هذه الغزوة العظيمة جملة من الحكم والأحكام حقيقة wannan yaki mai girma na sulhul hudaybiya ya tattari wani wato adadi na hikimomi da hukunce-hukunce, wadduruz ya kunshi wasu darsa, darussa, wal'iba ya kunshi wato izna daban-daban min ha daga ciki akwai. Daƙar hawana urwatu bin mas'ud urwatu dan mas'ud ya yi iya bakin ƙoƙarinsa an ya shunna alal musulmina ya ga ya cilla harban yaƙi a cikin al'ummar musulmi ya yi ƙoƙarin ya ga ya balbala wutar yaƙi a cikin al'ummar musulmi nafsiya yaƙi na wato zuci yaƙar zuciyar mutum hatta ya hazimahum ma'anawiyan har ya ga wato ainihin ya tarwasa al'ummar musulmi ta ɓangaren ma'ana fastakdama unsarar ishara sai ya amfani da wato tushen yaɗa jita-jita ko sa maka wato ainihin eh, kashe gwiwa falawaha bi kuwwati quraish sai ya bayyana da ƙarfin quraishawa al na wato rundunar yaƙi na sojoji mu'tamidan ala al-mubalagha ida mai dogaro akan wato kai makura da kuma wuce gona da iri wajen nuna cewar ƙuraishawa har ma ba ne ba kan za ba ne. Bi taswirin mawqifi wajen ba da hoton matsayin da ake ciki, da annahu sayaqulu lisanihi quraish la mahala. To lallai abin da zai faru tsakanin musulmi da ƙuraishawa ina ganin cin nasara tana ɓangaren ƙuraishawa. Bi iqa'il fitnati wal irbaq dan kokarin sa na da fitina da kuma wato cakuɗe fi su kofin musulmi na a sahu sahun musulmi kamar hawala kamar yadda ya ƙoƙarin idu'afa sika kawar da wato ainihin amintuwa da fa'ili wa junudi tsakanin wato kwamandan rundunar shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rundunarsa su ne al'ummar musulmi sahabbai da ke tare da shi ta wani salo inda ma qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da urwa dan mas'ud iki tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi inni la'ara ashwaban minan nasi ni fa ina ganin wasu ta cakuɗan mutane waɗanda suke wawaye a cikin rundunarka khaliqan an ya firru wa ya yad'uka wanda sun yi daidai da su wato ainihin gudu su banka idan aka fara fafata yi. ina nuna a ji tsoron ƙunan shawa su kuma yana so ya jefa musu fargici da ragani a cikin zukatan illa anna tilkal muhawala sai dai muhawala sai dai duka waɗannan kokari da ya kokarin yi ne nuna cewa karfin qurayshawa da raunin al'ummar musulmi kullaha tahattalat amama al-iman amin baki da sun ruguje sun rushe a gaban imani wanda yake mai nisan gaske wanda yake da zurfi cikin zakatan musulmai wal takwil da kai da tabbata wacce take ta keke da keke wasar fil marsus da sahu sahu na musulunci wanda yake haɗe da junansa wa min al mufaraqati ar ra'i'a allati hasalat fi asna' al mufawadat ina daga cikin wato ainihin rarrabuwa mai ban sha'awa allati hasala wacce ta faru fi asna'il mufawadat a lokacin da ake tsaka da musayar ra'ayi da tattaunawa ma urwata bini mas'ud a lokacin tattauna da urwa dan mas'ud wanda ke da dundo ala qudrati hada din wanda haka yana nuni akan wato iko na wannan addini ya musulunci fi tahwil al-insani min shaytanin marid ila insanin fadil nabil wajen wato canza mutumin da yake kangare dai shedari an ce malik shine mai taurin kai ila insanin fadil su koma mutum wanda yake mai martaba nabi mai daraja da daukaka faqad kana ahadu hurratin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika ɗaya daga cikin masu gadin manzon Allah annabi Muhammad ila da alinci Allah tabbata gare shi fi asna'i muhadathatihi a lokacin da yake tsaka da wannan tattaunawa ma urwanda bin mas'ud taqabi tare da urwa dan mas'ud sakafi huwa al-mughira ibn shu'ba komandar manzo mai gadin sa shine mugira dan shu'ba a lokacin ibnu akhi urwa shine mas'ud wanda shi dan dan uwan urwa dan mas'ud dan dan uwan urwa dan mas'ud an gane Ta ne gare shi nafsi shi kansa وكان المغيرة قبل أن يهديه الله للإسلام kuma shi mugira kafin Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci ya kasance shaban fatikan saurayi ne ɗan adirawa wani eh ‘yan tare zaune tsaye da ake can an gane ko ina cikin irin waɗannan lokacin sikiran ƙwararren bugagge ne in ka ɗan shawo ta to shi ne a sha a gama gari da yawo to a lokacin zai sha giyarsa sa yamar karo ko na ya shiga gari ya ɓanna sai allin tsari mai tsare hanya ne ɗan fashi ne gaira islamu islam hawwalahu ila insanin Aka, amma sai ga shi kwatsan musulunci ya canza shi ya juya shi zuwa wani mutum daban mai baiwa manzo kariya fa asbaha bi fadlillahi ta'ala da farala ta Allah madaukaki sai gashi mugira dan shuba ya wato alimin wayi gari min as-safwatil mu'mina ina daga cikin tatattun mu'minan bayi fa idza yaqifu fi wajhi ammihi urwa sai gashi kwatsam yanzu shine yake yake fuskantar fuskar dan uwan babansa ويمنعه من الإمساك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma yake hana ɗan uwan baban nan nasa taɓa gefen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi muqarri'an iyahu yana mai kwanfasasta kuma bi ibaratin nabiya da maganganu waɗanda suke masu soza zuciya masu sa hargitsi da tafasa hassan damira urwa wanda suka girgiza zuciyar shi urwa wa ash'alat al-ghadab fi nafsihi suka kyasta masa wutar fushi da wato damuwa a cikin zuciyarsa qabla an ya'rifa annahu ibn akhihi al-mughira kafin ya riga ya gano ya san cewa ai ashe ma dan dan uwansa ne mughira yake masa wannan barazanar saboda yana sanye da wato ainihin hular yaƙi, hular kwanan yaƙi, irin yadda ake sa ka rufe kanka sai dai ko a tsazano wato wani bangare na cikin fuskarka wannan shigar ta sa bai ma ina aiki tambaya wai shi wannan waye mai doke hannuna da gidan takobinsa ko aka ce masa ai mu gira ne to kafin ya kai da sanin haka shi mu gira yana gaya masa maganganu masu motsa zuciya sannan kuma yana doke hannunsa wannan abu ya sa wato ya samu kansa cikin fushi kafin ya san cewa ai mu mugira ne dan dan uwan dan dan uwansa fa yazadu ghadaban wa hanqan wanda haka sai zama dalilin karuwar fushin sa bayan ya cewa gira ne da kuma kullata a rai da jin ba daɗi wannan shi ma daga cikin abin da wato ainihin aka samu na hikima na Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan sulhu da aka yi da wannan abu da yawa kana dan ya so zuciyar urwa dan mas'ud iji ba daɗi ga ɗan ɗan shi yake kare wanda yanzu da ake magana su yadda za a yi suno shi cewar wato su yaƙi ya ce su har gida ga 'ya'yansu suna a cikin abu ko yawwa na uku kuma ma da ce wa min durusi hadhihi al ina daga cikin darsan wannan yaki annal mushriki da wa ahlul bid'a hakika arna da ma'abota bid'a wal fujuri ba abota biye wa kangara wal da wanda suke wuce gona da iri wa zalama da kasurguman azzalimai idza qalabu amran idan suka nemi wani al'amari yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatillahi ta'ala wanda a ta dalilin wannan abin da suka nema za su girmama ko martaba wata alfarma ta Allah madaukaki ujibu ilaihi to akan amsa musu wannan abin da suka nema wa utu akan ba su wannan abin da suka so a ba su wa uhinu alaihi kuma za a taimaka musu akan haka wannan sulhun hudaybiyya ya koyar da mu haka cewar idan Allah suka nemi a zo a sasanta ai sulhu sulhun kuma ya zamanto zai haifar wa da al'ummar musulmi da mai ido to ai haka ba za a ce ai Allah ne suka nemi ba za mu biyan musu ba an fahimta ko a ga wannan hukunci ne da aka da shi ta dalilin haka wa in mana'u ghayrahu ko da ko sun hana wani abin can da ai sun hana a shiga aikin karo ko amma sun nemi kuma zuwa a yi sulhu to a yi sulhu da akwai nasara a cikin sulhu wa sulhu khair fa yu'awaluna ala ma fihi ta'limu hurmatillahi ta'ala sai sa fa yu'aluna fa yu'awaluna to da ci a taimaka musu ala ma fihi ta'limu hurmatillahi ta'ala a cikin abin da yake akwai martaba alfarma ta Allah madaukaki la ala kufrihim amma ka a taimaka musu abin da aka san kafirci ne ba za ta taimaka musu kan kafirci su ba wa ba yihim da wuce gona da irin su wa yamna'una mimma wa yamna'una mimma siwa zalika a kuma hana su wannan abin da ba haka in abin zaman to ba tsare alfarma addinin Allah da martaba shi to anan ba za a yi la'akari da su ba fa kullu man iltamasa معاونة على محبوب لله وكل من التمس المعاونة على محبوب لله duk wani wanda ya nemi taimako kan wani abu da Allah yake so ta'ala madaukaki murdin lahu abin mai sa yarda Allah ne ujiba ila zalika to za a amsa wannan abin ga wanda ya nemi a yi shi ka'idan man kana kowa ya shi kuwa ما لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب المبغوض لله أعظم منه dai تقردي بذا أسامو حو حو هو faruwar wani abu akan taimakawa wannan abin da ake so zuwa ga wato ainihin wani abu da Allah yake ki wanda ya fi wannan abin girma ba in aka zo wani wanda ba musulmi ba shi ma a yi wani abu wanda ake ga zai ba da a yi wani abu da Allah yake so to a yi kada a ce ai arne ne ine ba abin da za a kalla ai Allah na son wannan abu Allah na son sulhu to ai sulhu kada a kalli cewa ai arne ne ne ma ai an gane ko ya nema ai din ma ya yadda shi ya kaskanta an fahimta ko a kalli wannan kada a raba ido daga wannan ita to ai haka sai dai in abin in ne shi zai bayu ga ai wani abin da kuma zai jawo fushin Allah fiye da wannan abin da ake tunanin za a samu na nasara to ne ba za a yi ba wa hada min adaskil mawabi daga cikin mafi dandatsar gurare ya kamata mutum ya zama mai basira da wayewa idan abu ya zo aka tunkaro ka da shi a ya kalli sa da ƙarshensa fahimci cikinsa da bayansa sai ka ga ina amfani yake da illa sai ka rinjayar da amfani da ke ciki akan illar in ka ga illa tarin jaya ta ce to baka yadda ba to haka ya kamata ce zaka wa halar ala nufusi kuma irin wannan ya fi wahalari a zuciya ka kamar ka ba da kai gori ya hau kamar ka biya wa arni amma kuma a ƙarƙashi akwai cin nasara to haka ya kamata a ce mutum yayi anan za mu tsaya sauran wancan gabar da take biyowa tana da 'ya'ya kuma muka ɗebe da ita yana da sai mu haɗe gaba ɗaya a sati mai zuwa in Allah ya raya Allah ya sa mu Allah ya sa cin ba haushi wannan kuma yake cewa tambayarsa shin mutum ya halatta ko kuma mai hukuncin mutum a cikin wato sujjada ya yi tawassuli da wani aiki nasa ya roƙi ubangiji su bana ana ko kuma ya halatta a cikin sujjada mutum ya ta jero bukatunsa kamar da aka ce lokacin da bawa yi sujjada lokaci ne da ya dace a amsa bukatarsa ya halatta idan bayan kayan tasbihi da ake a cikin sujada abin da ya tsoro a kai ka roƙi ubangiji su wata ala bukatunka kai ta goyawa in ka so kuma ka bi a bisa hikima bisa takaicewa to ubangiji ka fi na sanin bukatuna da nake ciki to na mika su zuwa gare ka a biya mu ka za ku kasa ka ta fama kirge-kirge kana ta ne ma za ka tuno wani wanda baka tuna ba an fahimta ko kuma idan wannan salon ka bi ko da lima ke bi za ka iya yin sa saɓanin in ku kana so ka yi wancan salon jero wanda zai a sallar ka za ka ta fala ka ta sujudar ka iya tsawon lokacin da ka gama kirguwa sannan ka ɗauka wani lokaci kuma yin wannan ma yakan mutum ya manta a sujudar farko ki ko a ta biyu in kirgen ya yawa ko amma ka ka takaice su ya ubangiji ka fi da sanin bukatu na da nake tare da su da wanda ka tuno da wanda ban tuno ba Allah ka biya mu kenan a takaice da da kuma kamar yadda yake za ka iya da wasu ne da wani aikin kirki ta ubangiji wannan sujjada da nan yanzu haka ta fallan nan idan dan kai ne ta ka biya mu bukatar ta ko sadaka da ne a waye garin yau ya ubangiji in saboda kai dai a biya mu bukatar ta babu laifi a halatta sannan kuma yake cewa yaushe ne mace take yin idda idan mijinta ya rasu ko suka rabu idan rasuwa mijin ya yi Allah ya ambata cewar wallazi na yi tawaffauna minkum wa zaruna azwajan yatarabbatna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wanda suka rasu daga cikinku suka bar matayensu to matan za su yi zaman idda wata hudu da kwana goma wannan idan ba su da ciki ke wata hudu da kwana goma ta zama ta kaba amma idan suna da ciki wa ulatul ajalu ajaluhunna an yadana hamdahunna masu ciki lokacin su shine su haifa cikin kenan in suna da ciki mai wata biyu ya rasu kuma ya zama cikin na ce wata tara kaga ita ba wata wata kwana goma ba ne ya haure ko kuma da zai rasu tana da ciki mai wata bakwai bayan wata biyu da rasuwarsa ta haihu ta gama ba za a ce saura wata biyu da kwana goma ba an fahimta ko to haka ita da ciki abin ta yi malikiya da ciki da fahimtar mai ciki za ta ɗauki lokacin da ya fi tsaho ne a cikin lokutan biyu idan haife cikin ta shi ya fi tsaho to shi ne ƙiddarta. idan kuma wata huta kwana goma ne ya fi tsaho ne ƙiddarta. da malikiya suna da wannan fahimta an fahimta su to wannan ɓangaren rasuwa ce amma idan ta ɓangaren abin da ya shafi rabuwa ce ta aure miji ne ya saki matarsa to wannan ta shi ne in mai jini ce sai jini uku in wacce ba ta jini ce sai wata uku an fahimta ku in da sai wata uku shi kenan in ko mai ciki ce an fahimta ku sanda wato anin ya sake ta tana da ciki ya sake ta to a wannan lokaci da rana aka ce ta haife cikin wa الأحمال أجلهن أن an yadana hamlahu an fahimta شيء wannan shine abin da yake cewa menene falalar yi wa iyaye addu'a idan sun mutu ko suna raye wanda yi wa iyayensa addu'a suna raye ko bayan mutuwarsu ya yi aiki da umarnin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wasan insana bi walidayhi ihsana wa allah rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wanda ya aiki da umarnin Allah ubangijin da ya shi shi fi kowa sannan me zai saka masa akwai sakayya gagaruma domin ya tabbata a hadisi manzo yake cewa ridan Allah ke ridan wa sakatun mali fi sakatun walidai samun yardar Allah na cikin samun yardar iyaye kamar yadda cin karo da fushin Allah yana cikin cin karo da fushin iyaye kuma hadisi ya tabbata manzo yake cewa Allah ya kirmasa hancinsa a ƙasa yi gusu gusu da shi annabi ya ce amin mala'ika ne yake faɗa annabi na cewa amin mala'ika jibril Allah ya cimma sa hancin sai gudu gudu da shi annabi ya ce amin a ta mata ta wani addu'a kamsasshiya ce ana isa sa jibril kuma annabi ya ce amin shi ne manzo ke maganar waye da ake gaya masa mutumin da iyayensa uwa da uba ya rike su ko rike ɗaya daga cikin su amma bai yi abin da zai dace da samun aljanna ubangiji kaga wani na nuna haɗarin abu kenan bin iyaye da ya masa addu'a ta ƙwarai kyautata musu ne, wannan kyautatawar tana sa a dace samun aljanna da yardar ubangiji kuma da ba abin da ake nema ke da za ka yi Allah ya dada ka dace samun gidan rahmat gidan aminci wanda ba bakin ciki ba bacin rai a cikin Allah ya dace da wannan kuma yake cewa mahaifinsu ne yake da mata hudu amma a kwana a tashi yanayi na rayuwa yanzu saura ɗaya tas suke tare da ita ma ɗayar ya yi ƙaura da ita ita ce take da ƙananan ‘ya'ya alamu suna nuna ita ce ƙarama ciki ko da ƙananan ‘ya'ya ita ce ta zo daga baya sauran kuma ita ‘ya'ya tun da kowanne ƙarfinsa ya kawo kowa ya ta kansa ita wannan mai ƙananan ‘ya'ya ya ware wani abu cikin abin da ya mallaka ya ce saboda ya ga ‘ya'yanta ƙanana ne ya ba ta ita da ‘ya'yanta shi ne ke tambaya wannan kyautar kwatayu idan za a kai ta gaban alƙali masanin shari'a in zai koma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa duba da abin da ya faru tsakanin Nu'man bin Bashir da babansa Bashir sanda ya masa kyautar bawa mahaifiyar Nu'man matar Bashir take cewa ka je ka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da kai wa ɗanka ta bawa ma dai ta so a gaya wa manzo dan ɗanta ya kubuta da abin da aka bashi ma kuma dan kasta ja da mijinta ya ce ta sallai ko bata isa da shi ba akan abin da ya yi da kan ɗansa to kowanne zai iya zama ana dai neman mafita na ce a je a gaya manzan Allah ya zama shaida kin kyautar ta bayu ta san ɗanta ya mallaka in ba ta yi ba a raba ɗanta da matsala ko An gaya manzo ya ce ka bai wa dukkan 'ya'yanka ma bawa ya ce a nu'man kawai na ba ya ce to nemo ne maka shaida akan zalunci ni ba na shaida akan zalunci ka ga maganar kyautar bawa ta tashi Sarakashi ma da ya ce yanzu ya ba ta wannan abin da yake mallaka da ita da 'ya'yanta ko tare da cewa yana da wasu 'ya'yan su ma suna da haƙƙin a basu ba a basu ba to wannan kyauta in za a mai da ita zuwa ga kotu da alƙali da alƙali da bangado zai ba ruwansa da wannan kyautar da ake an fahimta ko amma in kuma hakan ba ta samu ba kuma ko ga cewa to ai in ma an raba an ba ku naku yaran nan dai kananan nan ba yadda kuka iya ku za ku riƙe ko a ba su an ba su suka zo da abin da suka zo da shi ba samu sassancin mu'amala da su ko ku kawo da kai in ba ba ba su ba Ku dai za ku riƙe ku ne gilas din su an fahimta duk da baban ku ya kuskure ku ma su iya haɗuwa ne ku ce to haƙƙin ku da kuke da shi a wannan kyautar da baban ku ya kun sariyar kan baban ku ya kwance kabari lafiya ko ko kuma ku saka masa da abin da mai kwanye zama dalilin faɗa matsala Cito, mu ne da 'ya'yansa kuma wani abin da i ba ku ji daɗi ba ko to za mu yi masa sakayya dan abin duk da za mu yi masa bai kai abin da ya mana ba ya ba da gudunmuwar har muka kan mallaki hankalin kanmu mu san wani abu to mu mu ceto shi in kuma yana raye bai mutu ba yanzu to kuma ku same shi na zuwa masa hadisin na Umar bin Bashir to ka ji abin da ya faru a lokacin mazo me kake gani da wannan sai mu ce saboda hadari subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الله